wato domin ci gaba da karatun da muke yi a kowace ranar larba a daidai wannan lokaci wato bayan magariba zuwa sallar isha'i inda muke karatun littafin alwajizu fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz littafin da الدكتور عبد العظيم ya wallafa. kamar yadda an ka sani muna karatu littafin nan a cikin kitabul jana'izi kuma kitabul jana'izi din cikin taimakon Allah yau insha Allah za mu karanta ƙarshen wannan kitabi na jana'izi Allah shi muna jagora satin da ya wuce mun yi karatu game da magana akan ta'aziyya sa'annan da kuma abin da ke umfanin mamaci bayan mutuwarsa wannan karatun sati biyu kenan ko satin da ya wuce mun yi karatu ne akan ziyara ko wato ziyarar kabarukka na dubban ziyara kuma yadda ake yin ziyara din a yau za mu dora da karatunmu ma yi haramu inda al abinda ake haramtawa a gurin kaburuka akwai wasu abubuwa waɗanda aikata su a gurin kaburuka ko a makabarta haramun ne wasu daga cikinsu ma abin na iya wuce haramci har ya kai ga shirka mana ya ce daga cikinsu akwai azabuhu liwajihin lahi yanka domin allah a cikin makabarta ma'ana mutum shi yanka domin neman yardan allah sawa'un yankan da zai yi kamar yanka na layya ko ragon suna ko kuma ya yi alwashi amma sai ya zama na a makabarta ne zai yi wannan yanka ya kira sunan Allah kuma ya yanke domin Allah haramun ne wannan inda a makabarta ne za a yi wannan yankan wannan ko saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam la aqara fil islam wato babu abin da ake ce ma akara a cikin musulunci sai malam abdulrazak dan amma ne ce kanu ya ƙiruna inda alƙabri baƙaratan aushatan sun kasance suna soke wato maraki ko ƙaramar bisa a gurin kabri wato a lokacin jahiliya larabawa suna da al'ada zuwa makabarta wato su yanke sa ko kuma su yanke ƙaramar bisa tunkiya ko akuya rago ko gunsuru da nufin wasan wannan lada ko alheri ko tunawa da mamata to da musulunci ya zo sai an nasarar ce la a ƙarafin islam babu irin wannan yanka a cikin musulunci bi ma'ana haramun ne a yi irin wannan yanka a musulunci wannan idan an yanke domin allah kenan idan ya zan yankan da an ka yi makabarta domin kabari ne neman yardar kabari ko kusanci ga kabarin ko kuma wasan wata bukata ya sa mutum ya yi yanka a makabarta to wannan yana iya kun shiga shirka yana iya sa ma ya zai ya fita musuluncin ma gaba ɗaya wannan yana daga cikin abubuwa na haramun mutum ya yanka a makabarta ba a yin yanka cikin makabarta ba a yin yanka a gurin kabri mutum ya kora bisa sai ya ce sai inda kabarin wani zai yanki domin Allah haramun ne in haka wanda ya haka nan ya yi haramun ya yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba maganar ibada ai ya samu lada ba a haramun ma ya aikata da yin haka daga cikin ababen da an ka haramta a yin su gurin kabri su ne waɗanga abubuwa wato da bakin na biyu har zuwa na shida mun yi na ɗaya wato abubuwa guda biyar wanda yake mata dan mana hu hadal hadis wanda wannan hadisi ya kumsa an jabirin radiyallahu an an karbo daga jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi qal jabir yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hani da waɗanga abubuwa abu na farko da ya yi hani an yi jasasar ƙabru waton a yi makabari yanci ko shahi waton a kawo suminti waton a yi ma a filasta kabari a shawa mai yanci wai domin kila kabarin wani babban mutum ne da sarake ko wani mai mukami ko mai kuɗi ko mallami ana ganin yin haka din shi a girmama shi kamar yadda 'yan coci ke yi wato mission mission suna gine kabari su shaha mai suminti wato bayan su mai falasta sai su shaha mai suminti har da fenti suna yi to wannan haramun ne a shawa makabari fenti a yi makabari shahe yanci ko kuma a yi mai filasta da sumunci sai abu na biyu hadisin ya ci gaba da cewa an yi ƙwa'ada alaihi a nasarar ya hana a yi zama bisa kabari wato a zauna bisa kabari Wanzu Allah sallallahu alaihi ya hana aini a zauna bisa kabari misali a zo makabarta mutum ya ce ya gaji da tsayi ya zanna bisa kabari ko ko a ba a makabarta ba a gida ne kabari yake ko a yana dai kabari yake ya zan ya zanna bisa kabari to haramun ne wannan Wanzu Allah ya hana ya zo a wani hadisi ma manzo Allah ce mutum ya je ya zanna bisa garwashin wuta ya zan wutar ta kone masa wando har ta kai ga kone masa duwayensa ya yi sauki da a ce ya zanna bisa kabiri da ya zanna bisa kabiri gwamma ya zauna bisa garwashin wuta ta kone shi ya yi sauki a wurin Allah bisa ga a ce wasai zanna bisa kabri abu na uku wanda hadisin ne ya kumsa wa an yi guna alaihi annabi sallam ya yi hani a yi gina bisa kabri wato a zogun kabari a shata gina a kewaye wannan kabarin a yi ruhi kabari na ciki kamar wato ɗan ɗaki ko ya shigewa ya za ana shiga ciki to manzo Allah sallallahu ya yi ani daga wannan na hudu au da alaihi annabi ya yi hani da ai ƙari a bisa kabari bisa ga yadda bisa ƙasar da an kasa wato ƙasar da an ka tono an ka sa mamaci ciki a koma zuwa a samu mangala ko tiwa a zo a yi ƙari a bisa wannan ƙasar domin ƙabarin ya yi tuli ya yi sauran ƙaburukan da a wurin nan girma da yawa to shi ma an hana auyi kutaba alaihi na biyar da wanga hadisin ya zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi ce ko a yi a bisa kabiri an hana yin wannan waɗanga abubuwa hadisi guda ne duk ya kumshe su idan mun ka hada da na farko da muka karanta yanka a wurin kabiri ya zan abu da ke waɗanga haramun ne mutum ya aikata su a wurin kabiri sawa'un a makabarta wannan kabirin shike ko ko a'a a gida ko makaranta ko wani wuri ke be to ba a yin waɗanga abubuwa ga kabari duk wanda ya wannan ya yi haramu daga cikin abubuwa da an ka hana yinsu ga shi shine a salatu Ilaihi, mutum ya huskanci kabari wato ya yi sallah zuwa ga kabarin ko da kuwa kabarin na alƙibila gare shi to ba a yadda ya sa kabarin nan gaba gare ya yi sallah zuwa gare shi ba ballantana a ce wannan kabarin na wato wata nahiya kama hagu ko dama ko baya mutu ya ce domin girman mai kabarin ya ɗauki mai kabarin matsayin wali wa mai karama ko wani matsayi ya ce zai yi sallah ya huskanci wannan kabarin ba alƙibla ba to wannan haramun ne in ba a yi ba yana iya kaiwa ga shirka idan ya zamana ya kudurci yin sallah ga mai kabarin nan ne don samun lada haka daga cikin abubuwan da ya haramta a yi su a gurin kabari shine a salatu inda ha wancan ya ce a salatu ilaiha sallah zuwa ga kabarin wato kenan kabarin ya zan kamar alkibila to wanga ko a salatu inda yin sallah a gurin da kabari yake ina a makabarta ko wurin da an ka san kabari akwai kabari nan mutum ya zo ya sallah a gurin ya zan koda bai sa kabari ya zan alkibila gare shi ba ya dai zo ya yi sallah kusa ga kabari shi yasa yace walau biduni istiqbali ko da ko ba tare da ya fuskanci kabarin ba ai ko da bai sa kabarin wato alqibla sa ko da kabarin na baya gare shi ko yana dibin alqibla kila kabarin na da adam abun ga abunan gabansa gabas kenan ko dama ko hagunsa ko kabarin na baya yayi sallah in dai gurin kabari ne to ya aikata haramu kenan ko da a cikin makabarta ne mutum ya dili gabas alƙibla kenan gare mu nan ya yi sallah to ya yi haramu ba a sallah cikin matsabarta kenan saboda kuwa ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce al'ardu kulluha masjidun ƙasa gaba ɗayan wurin sallah ƙasa fuskar ƙasa gaba ɗayanta wurin sallah ce an yadda musulmi ya yi sallah a duk inda sallah ta kama shi sai aka ce illal makabarta amma ban da makabarta nan kan ba a yin sallah cikin makabarta wal hammam haka ba a yin sallah a wurin da an ka kebe don wanka wato wurin wanka kenan ɗakin wanka to ba a yin sallah cikin wannan wurin ko da wurin na da tsafta ana resa turare wurin shararre na wankakke na ba a bi tsari ciki amma ana yin wanka ciki to ba a yin sallah wannan wurin an gane to kun ga wannan ya nuna mana ba a yin sallah a cikin makabarta kamar yadda ba a yin sallah wato wurin da an ka kebe domin wanka abu na tara cikin ababen da an ka hana wato a yi a makabarta shine bina'ul masajid alaiha wato a zo a gina masallatai a kan ƙaburruka malama suka ce a kan ƙaburruka ai a gina a ruhi masallaci a zagaye wannan A kabari da gina masallaci a ruhi ana sallah ciki wannan shake ne a laiha ba ana ne a zuwa aza foundation saman kabarin ba ana ne a zagaye kabarin da gina walau kewayayyen gina kamar kudandami ko kuma fokona a wacce jiha ko wacce irin gina dai za a yi a zagaye kabari a yi ruhi to ya zan an gina masallaci a kan kabari to wannan haramun ne gina masallaci a bisa kabari wato a kewaye kabari dalilin haramcin haka an aishatar wa abdullahi ibn abbas kala an karɓo gana na aisha da abdullahi dan abbas su biyu dinnan radiyallahu anhu ma da Allah ta gare su kala sun ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rafika yadrau khamisatan lahu ala wajhihi a lokacin da alamun mutuwa sun ka sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam rafika yadrau khamisatan lahu sai ya riƙa watan lullube kai ne shine ya rika jefa wani bargo wani gwado nasa ala waje a bisa ga huskarsa yana da wato wani guntun bargo ko gwado shi a nasarar sallar yana kwance wato raɗaɗin fitar rai na tare da shi wannan lokacin sai ya rika jawo wannan gwadon sai ya yaƙa ma kai ne ya ruhe kai ne ya ruye huskarsa fa'izar tamma a lokacin da waton numfashi ne ya ɗarmi aniyan yankewa wato a lokacin da kenan ya ƙume saboda zafi da rashin iska saboda ya lullubi kai ne lokacin da duk haka ta faru garai ka shafa ha sai jaye wannan bargon don ya numfasa an waje yi daga barin huskarsa sai ya yayi to bayan ya yaye wannan bargon faƙala sai ce wawa zalika cikin wannan halin la'anatullahi alal yahudi wan nasara an biya anbiya'ihim masajid dinuwar Allah ta tabbata akan yahudu da nasara dalili kuwa sun mayar da kaburrukan annabawansu masallatai wato suna zuwa su gina wato idan aka ce wannan kabarin annabi wani ne cikin annabawansu sai su zo wannan wurin sai su sha ta gina su zagaye wannan kabarin su yi gina su ruhe ya zan suna shiga suna ibada ko suna ziyara ko suna wani abu ciki ko da ba a komi ciki an gina kawai an ka kewaye ko da ba a yi gambun da aka shiga ba in dai an gina an kewaye to ya zan haramu annabi ya yi hani ya ce tsinuwar Allah ta tabbata ga yahudu nasara ba don suna yahudu nasaran ba kawai a'a saboda sun riki kaburukan annabawansu masallatai wannan shi ya nuna ko da ga al'umma tasa al'umman musulmi wato an ka samu waɗanda ke yin hakanan su zo su yi gina su zagaye kabari to waɗanda sun yi hakanan sun shiga cikin wannan tsinuwar ai Allah ya tsine masu albarka Allah ya ɗebe masu albarka ya nisanta su daga rahamarsa dalili da yin haka na na aisha ta ce yi hadiru ma manzon Allah yana saunar abin da sun kai ai yana gudun abin gada yahudu suke wa kabarin annabawa yana gudun shi ko nashi mutane su yi mai irin hakanan saboda haka sai ya tsine wa masu yin hakanan don gada shi a mai da kabari ne hakanan din kun gane wannan wa an aisha ta qalat an karbo daga nana aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wagga magana fi mardihi a cikin rashin lafiyarsa allazi lam yakun minhu rashin lafiyar nan da bai tashi ba wato rashin lafiyar da ya zan ajalinsa ya faɗi wagga magana ya ce la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid Allah ya la'ani Yahudu da Nasara saboda sun riki ai sun mayar da kaburukan annabawansu masallatai a sai su gina su rika sallah ciki alat ta ce falaula zaka ba don wannan tsinuwar da manzon Allah ya yi har ne sun kajiya ba to za kaburu da an fitar da kabarinsa ai da manzon Allah an fitta kabarinsa wato an tafi da kabarin wato makabarta ko an tafi da kabarin a bar shi ga hili amma saboda wannan ya sa a nasarar sallam ya yi wasiyar a disney shi a ɗakin na na aisha kuma an kai wannan din sau da ka a sallam bai ce a yi gina a kewaye shi ya ce a disney shi wannan wurin da ya rasu saboda hadisi ya inganta annabi sallallahu ya ce jama'ar annabawa ba a ɗauka gawarsu a ta wani wuri a bizni inda sun ka cika wannan wurin aka bizni shi yasa annabi sallallahu alaihi da ya cika a ɗakin na na Aisha ba a hissai an kai shi wani wuri ba nan wannan wurin da ya ƙare nan an ka tona kabarinsa an ka bizni cikin wannan wurin to haka sauran annabawa masallaci cimma ɗakuna mata a nasarar sallam ya yi a yi mana zaman ƙabarin manzo a nasarar cikin masallaci yanzu ba a yi shi wai don ƙabarin manzon Allah ne bari a yi masallaci ba a masallaci na daban ɗakin na na aisha na daban inda ƙabarin manzon Allah yake amma saboda yawa da hilwar lokaci da zamani ya sa ya gaba ɗaya an ka gina ya koma masallaci sawa'un akwai kabarin wani ciki ko babu kabarin wani kamar da shi manzo Allah kabari ne a wannan lokaci yana cikin ɗakin na Aisha to ɗakin na na Aisha da sauran matan manzon Allah da sauran masu makotaka da masallaci gabas da yamma kudu da arewa duk gaba ɗaya an buge su gaba ɗaya an sun zan cikin masallacin na fata gani yawa amma shi a nasarar sallam sai an ka yi makabari dai an ka fidda alamar kabari ne cikin masallacin don a nuna maka cewa ga wurin da yake amma ba ana nufin da gangan da gangan an ka zo an ka gina masallacin ba domin annisar sallan. inda yake kwance da inda kabari yake daban-daban nana daga baya ne fada da masallaci ya cimma wannan wurin abu na goma ahim qalat na na aisha ta ce ko eh, falaula zalika za qabruhu ghaira annahu khashiya an yutakhadha masjidan ba don haka nan ba da an fitar da kabarinsa sai dai shi manzon Allah ya ji tsoron ne waton a mayar da kabarinsa masallaci abu na goma ittikhazuha idan shine mayar da kabari ko makabarta ya zan wurin da ake kunkumawa ga ziyara ai bi nan, a riƙa yawan shiga da fice a cikin kabari su kusa da fi auƙatin mu'ayyana wanda zai zan ana ta san makabarukan a wasu ayyanannun lokuta wato zan an ayyana lokacin da aka zuwa ziyara kabari ko kaburuka to wannan haramun ne wato wannan kunga wanga zamani akwai ma kungiyar ziyara kaburuka za ku ga sun yi waton dandazo sun yi jerin gwano da motoci wasu sun fito adamawa wasu sun fito kano yobe barno ina jihohi su sai ga su sakkwato sun zo ziyara kabarin shehu a hubbari da kabarin muhammadu bello a wurno da kuma duk dai inda kabarukan suke za su rika zagaye suna yi har ga suna zuwa don sun samu labarin wani wali ya rasu wannan garin ba ka suna zuwa suna wanga garin su yi su kai ziyara irin waɗannan kaburuka wannan kabarin da iri-irin waɗannan kaburuka don inda suke to kun ga wannan haramun ne bid'a ce haramtatta wanda ba a san sahabban manzo Allah da irin wannan shirmin ba yawo gari ya gari zuwa wai ziyara kaburuka to wannan ba shi daga cikin karantarwa addini to shine mala yace ittikhadhu aidan mayar da kaburuka su zan wurin da ake maimaita zuwa wato ana maimaitawa in lokaci kaza za a zo in lokaci ya koma zagaiwa za a zo kamar yadda idi ka zagaiwa idin layya da idin ci lokaci kaza to haka nan suke sa wato ranar zagayowar zuwa ranar ziyara su kusa eh, da ana nufantar kaburukan fi aukati mu'ayyana a cikin ayyanannin lokaci wa mawasima ma'arufa da kuma waton lokuta sananni lita litta'abudi inda ha domin yin ibada a wurin waɗannan kaburuka kamar da waɗanda muku waɗanga mutane da suke yi a wuli gairi ha ko kuma ma ba don ibada ba domin wata bukata can ta daban wannan hanin da an kai aka ce haramun ne kuwa li hadisi abi huraira domin hadisin abu huraira kala abu ya din yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la tattakhizu qabri idan wala taj'alu buyutakum quburan wa haythu ma kuntum fasallu alai fa inna salatakum tabluguni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku mayar da wato kabari na ya wurin da kuka zuwa wato kun mayar da wurin wato kun ayyana lokacin da za ku rika zuwa ziyara sannan kada ku sanya kada ku mayar da ɗakunanku tamkar kaburukka wato zan ba ku yin sallah wadda ba a yin sallah a makabarta wurin kaburuka to haka nan ku mayar da ɗakin ku ba su sallah kada ku yi haka nan wa haitu ma kuntum duk inda kun kazan a cikin faɗin duniyan nan fa sallu alayya ku yi mini salati ba sai kun zo gurin kabari na ba fa inna salatakum domin salatin ku ni yana isu tana isowa zuwa gare ni duk inda kun kai ta kun ga Annabi sallallahu ya taka wa mutane birki illa wasu ba su jin birkin ba su ba su tsaya inda Annabi tsayar da su ba Annabi ya hana a rika zuwa waton kabarinsa maimaita zuwa duk lokaci kaza duk sai an zo duk lokaci kaza duk sai an zo ana an gaya a tafi manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wannan na sha daya shine as-safaru ilayha wato mutum wato ya daura sirdi domin ya tafi takanas daga garin su zuwa inda waɗannan kaburuka ko wajen wannan kabarin domin ya ziyarci wannan kabarin kawai shi ya taso shi daga garin su to wannan ya haramun ne domin an karɓo daga abu huraira anin nabi sallallahu daga anas sallallahu kala ya ce la shaddun rihalu illa ila salasati masajid ba a dar masirdi tafiya a baggari a fita zuwa wani wuri domin yin ibada ko wace irin ibada ce ko da ibadan nan ta a tafi a yi sallah ce illa ila salasati masajid sai masallatai ya uku kawai an ka yadda mutum ya bar garinsu ya bar gidansu ya tasama wani gari na kusa ko na nesa da niyya ya yi sallah a masallacin wannan gari ko ya zai ziyara a makabartar wannan garin manzala sai ce almasjid lahara masallatai da ɗaya an ka yarda ka zo da ziyara ka niki gari daga garin ko daga ƙasar ku ka zo shine masallaci mai alfarma na makka wa masjidin rasul lasan da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wal masjidil aqsa da masallacin al aqsa wato shi masallacin qudus wanda ke kasa wato filistin a yau to waɗanga wurare ɗai ne an ka yadda mutum ya tashi takanas ta kano ya niƙi gari ya ɗar masirdi ya shiga jirgi ko ya shiga ya hau mota ko ya taka keke ko mashin ko ya hau jakki ko ya yi tattaki ƙasa da garinsu ya zo wannan wurin domin ya wata ibada to waɗanga wuraren uku ɗai ne an ka yadda in ba su ba ba a tashi daga nan je sakkwato ko a je ɗagel ko a tafi gwandu ko a je wani wuri wai zuwa ziyara kabri ko zuwa sallah wani masallaci wai domin samun tubariki ko lada ba yin wannan kenan za mu iya gane abin da wasu ke yi duk waɗannan sun saba makarantarwa annabi bidi'o'i ne na kirkiro su bayan shuɗewar annabi da sahabbai ne da lokaci mai tsawo wasu ka kirkiro da wannan wai suna zuwa bida albarkan masu kaburrukan shi yasa za yanzu suna tashi ta kalasta kano wato su ta yi kaulaha can ƙasar senegal su tafi fas can cikin ƙasar morocco su tafi cota can cikin ƙasar yamai wato ƙasar niger ga sunan dai wasu masu hali jirgi suka shiga wasu ko a yi mota wani ma bai ma zuwa aikin hajji sai ya fara zuwa ziyarar waɗannan wurare waɗannan kaburruka sannan inda bala'i yake ma ba ma zuwa ziyara ba wanda yake haramun ne a'a wasu ma shirka tsoron shirka suke yi domin wasu sun kudurci aniyar duk du'a da za su yi sai sun zo wannan wurin gurin kabarin su fuskanci ƙabarin su yi kankan da kan da ba su yi ne a gurin ɗakin ka'aba su yi kuka su turmuje su ga ƙasa suna aji suna roƙo su ɗaga hannayensu da sauti na ban tausayi suna ƙanƙan da kai suna roƙon buƙatar su ga mai kabarin nan wanda yake ba za ka ga sun yi haka nan kusa ga ɗakin ka'aba ba kenan su gare su mai ƙabarin ma daraja tai ta fi ma ta ɗakin ka'aba buƙata tai ta hibiya idan ya roƙi allah wurin fiye da ya roƙi Allah a gurin ɗakin Ka'aba ko a cikin raula a masallaci a nasarar sallah wato wanda don Allah ya sa ya ga irin abin da ake a wajen waɗannan ƙaburruka to in dai wanda ka son shirya ne yana wato abunan yana lalabe ya kamo shirya to in ya ga irin abin da aka yi to zai nisanci waɗannan mutane zai gudane su ya la'ane su ya gane ba addini ne suke yi ba kabari suka runguma wanda ma ya samu zuwa ma kusa ga kabarin sai babban mutum mai mulki ka samu zuwa kusa ga kabarin can nesa aka tsayi ana ta murzon huska ana ta roƙo ba a dibin alƙirla a kabarin aka huskarta Allah tsare mu sai abu na goma sha biyu iƙadu surji wato shine kunna fitillu alaiha wato a bisa kaburuka da kauni bid'atun domin kasance yin wannan bid'a ce la ya arifu salaf asale magabata na kari ba san da wannan ba yace wa karkara annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala duk wata bid'a wadda ba a santa ba ga magabata to bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma duk bata na cikin wuta wa fi aidan kuma bankin ma haka din na zamantowa bid'a kuma a cikin yin haka idan ida'atul limali akwai bannan dukiya domin kananzir da aka fi da lagwaini in lokacin da aka kunna irin wannan illu ne ko kuma irin na zamani in janareta za a sa in wuta za a sa duk sai an kashe kuɗi kaga kashin kuɗi wanda yake wahuwa huwa manhiyun hanannen abu ne bin nassi ta hanyar nassi da na sanar sura ce inna laha, kariha lakum salasa Allah ya hana muku ya kyamatar muku yin abu uku ƙila wa ƙala ce na ce wa ida'atul mali da bannar dukiya shine mahallin shahidi wa kasratar su'al da yawan tambaye-tambayen da babu fa'ida a cikin tambayar sai na ƙarshe na goma sha uku kasru izamiya waton kare waton ƙasusuwan mamaci likawali da nasu nasu ya ce kasuru azumin mai yiti ka kasiri hiyayya kare kashin mamaci to kamar kalle kashin ne yana rayu nasu nasu ce wato da wanda watan ya kalle kashin mamaci mutum ya mutu ka kare mishi kashi don mummunar tu'ammulin da ka kai da shi wajen ɗauka da ajewa har ya kare to kamar mutum ya kalle mutum ne rayayye ga zunubi da kuma munin abin da ya aikata nan ne mun ka zo ƙarshe na wannan babi gaba ɗaya kitabi wanda ya shafi shani na jana'iza kuma a nan ne insha Allah za mu dakata da darasinmu gaba ɗaya domin mu jira wani sati idan mun zo za mu shiga wani sabon kitabin siya wato magana a kan azumi abin da ya shafi azumi na'am hmm. Hmm? kusan guda ne Mawatin lokutan bukukuwa shine mawasin kamar lokacin da an ka ayyana a yi buki shine mawsim ai za ka jance ce da hajji lokacin taron aikin hajji motsin hmm? da umra lokacin taron umra masu maulidi suna ce mawsim maulid lokacin taron maulid don abin da aka taro a yi shi ake cin motsin na wa alaikum salam waɗanda ta yi kamar shi haka suna ba da hujjar cewa ai shi ma da an shi ne rashin an baya na ba cikin da mun taɓa irin wannan bayani sai na abubakar ba isko kabari ne an kai an ka ne ba an gane ku? shigar da shi an kai kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma sai na umar ba kabari ne na wani wuri ne an ka cimma kabari an ka gine ba a'a an bizne shi ne kusa ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki an gane wannan kusanci na rayuwa da zamantake wasu da annabi sallallahu alaihi annabi ya yi isharori da yawa yana raye na zaman su kusa gare shi ko da a kabari ne na fata an gane wannan yawa saboda haka su salafin sare su sahabbai waton waɗanga da aka ambato ba cin makabare ba cin makaburukan an kai wani wuri an ka ne ba a'a an dai shigar da kaburukansu ne a kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa yawa na hore ku da biyar sunna ta da sunnar halifofi shigeri kwatar halifa ne rashi haka umar halifa ne rashi na ba ta an gane wannan don haka su 'yan shi'a misalin suka so zo bai yi daidai ba tunda abinda a rashin daidai ne da a ce kabarin umar ko kabarin abubakar na wani wuri ne sai an ka zo an ka gine wannan kabari an ka yi mai rawa ko an ka mai sai masallaci to da suna da bakin da za su yi faɗi in mun aje wanga hadisin da ke ci alaikum bi sunnatin sunnatin in ma mun ka aje shi bale shi ɗaya ya ishe su zama hujja to su shigowa an kai da su a gurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da annabi yana waje da haka za a yi mishi ai da annabi da waje an ka sa shi wanda an ka zo da su kusa gare shi to da ko wajen ma nan za a zo da su kusa gare shi hmm? saboda haka ai kokari a fahimci wannan da kyau na'am kamar yadda na ce insha Allah in eh, eh. maganar yanka mutum shi yanka a gurin kaburuka an hana mutum ya zo wajen kabari kila yana da waton aƙida ko yadda da mai kabarin ga waliyina ko kazani da haka iya yanka a wurin kabarinsa akwai lada yankan da zai yi ba don kabarin yanka ba ya yi ne don allah amma duk da haka kuma haya yara mun zan ba a yanka gurin ko da don Allah kai yankan ka kira suna Allah kai yanka in dai a gurin tsabari na kai wannan yankan to kayi harami an gane amma da za ka yi yanka da sunan shi mamacin da kuma neman yardarsa ko biyan bukata to wannan ya kai shi, wata wannan ya wuce haramu a ka zo nan ka yi yanka ta ibada kamar yanka ta layya ka ce kai layyaka, za ka yanka ne kusa da tsabarin wani domin Allah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 اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا من قوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu yi إن شاء الله insha Allah كيلا na البيت na kanun wannan karatu da mun kai domin ya zan faɗakarwa samu mu shiga wani sabon tsari